لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بأيك من سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أكو يا داقيو كم ونن درسينا مونا عمدة البيان في معرفة فروض الآيان وتشرهم ونم كتفاد للتافي نا شرهم وتمختصرنا عبد الرحمن الأخدري Allah ya masa rahama to muna nan a kan abin da ya shafi taimama kamar yadda bayani ya gabata mutumin da ya rasa ruwa ko ga ruwan amma tsananin sanyi ko rashin lafiya na iya kawo masa damuwa ya ƙara masa wannan ciwon akan ciwon da yake da shi to da haka aka ba shi dama ya yi amfani da ƙasa domin ya zama na cewar ya samu tsarkakar da zai yi sallah to wannan bayani nan gani da abin da ya shafi taimama bayani ya gabata a baya na halacci da nassan alkur'ani mai girma na inda Allah yake faɗa mana wa yankuntum marda a wani safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ya ce falam ta ji doma an fata yamma musa idan tsayi ba kuma da yake bai da lafiya ɗin a wala safarin ko kuma a'a yana kan tafiya ko kuɗayenku ya zo daga bayan gida ko kuwa aka samu saduwa ta iyali amma kuma bai samu ruwa ba to sai Allah ya ce ya amfani da bigire mai tsarki shine ya samu wato ruwa abin nan turbaya ko ƙasa mai kyau saboda haka ya yi alwala da wannan wanda hadisi ya tabbatar mana da cewa a tayammama wudu'ul muslim ai tayammama alwalan musulmi ce da haka an samu sauyi ko canji daga abin da idan ka rasa wancan to ga mafita kamar yadda nake ta faɗa mana ah, wa ma ja'ala alaikum fi min haraj Allah bai sanya mana wani abin da zai zame mana takura ya tsananta mana ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to shine zamu ga cewar abubuwa da yawa na sha'anin addinin nan Allah yana ta hutar da mu yana sauƙaƙa mana yanzu nan da damuna ta zo Yanzu an fara ruwa sai ka ga cewar a ah, ai magarba da isha'i ana ta har hada ta ba dan komai ba saboda mamakon ruwan sama da yake zuba ko caɓi ko ga tsananin duhu ko wani irin sanyi da zai hana mutane su iya wato sararawa to da an zo sai a yi magaraba a haɗe ta da isha'i to duka wannan yana zamantowa hutu a garin mu baki ɗaya domin kwana dangane da abin da ya shafi ita taimaman nan wato tana shafar alhadir sahih wato wanda yake halartacce kuma a zauna a gida dangane da abin da ya shafi sallah ta farilla amma idan khafa khuruj waqtaha idan ya ji tsoron lokacin ta zai fita amma ya ce wala ya taimama al-hadiru sahihu li nafila amma wanda mai lafiya wanda yake ba matafiyi ba ya ce in dai game da sha'anin nafila ne to wannan ba zai yi alwala ba ba zai taimama ba afuwa eh wala juma'atin haka in sallar juma'a ce wala janazatin haka sallar janaza illa idza ta'ayyanat alaihi janaza sai dai idan shi janazar ta zafa zama tilas kansa ba mai yi sai shi to don haka wannan to don haka yana iya yin wannan taimama to duka wannan idan muka duba hadisin muslim a kitabul masajid ya kawo hadisi wanda ya nusar da mu ababen nan guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faddilna ala nasi bi thalathin an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku waɗancan al'ummomi da suka wuce mu saboda haka Allah ya yi mana wani tagomashi da wasu abubuwa guda uku ju'ilat sufufana ka sufufil mala'ika na ɗaya an sanya sahunmu ya zamanto kamar sahun mala'iku a jere ga mu zo mu haɗu sai ya ga mu ras mala sannan na biyu ya ce wa ju'ilat wa ju'ilat lana al kulluha masjidan sannan sai aka sanya mana duk ƙasa ta zamanto masallaci koina ina in dai ba wuri mai najasa ba to za mu iya sharewa mai sallar mu lafiya lau ga mata a cikin gidaje a ɗakuna da suke yin sallarsu, mace tana iya ware wani bugira ta ce nan shine masallacinta mutum a gidansa yana iya ware wani wuri nan ne wurin yin sallar nafilarsa ko da yaushe ya yi akwai shi ma ce a cikin gida yana da masallaci a ɗaki yana da masallaci a falo yana da masallaci to ko ina aka sanya muna su ba ko'ina aka samu su ba sannan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran sannan sai aka sanya mana wannan ƙasar. wato ta zame mana tsarki ga ne kamar abin da ya shafi taimama din idza lam jirgin alma idan ba mu samu ruwa ba in ba mu samu ruwa shikenan wannan kasar shikenan sai ta zame mana tsarki wannan hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi wannan ya daɗa tabbatar mana da wato wannan alkhairi na ita taimama da muka samu to mu na yau shi ne dangane da abin da ya shafi farillai na ita taimama da shi ne malam ya ce wa fara'idu tayammumi farillan taimama ga su kamar haka anniyatu iniya wa sa'id tahir da kuma wato bigire mai tsarki bigire mai tsarki sannan ya ce masahul wajahi da shafar fuska wannan shi ma farilla ne wa masahul wajahi da shafar fuska wa masahul ne da kuma shafar hannuwa ilal aini zuwa tsantsiyar hannu zuwa wuyan hannu shine yadda shi malam ya kawo a nan mataninsa bi ma'ana kun na farko dai wannan sa'idar tahir ya zama na cewar wurin da za ka yi wannan taimama wurin mai kyau ne ba fitsari ba kwata ba bayan gida a wajen to yanzu an yi a wurin na mai tsarki ne to dukan wurin haka za a bugi wurin da tafukan hannu illa iyaka sai ka hure wannan dattin da hannun zai ɗauko ba a san ka shafa wa jikinka wannan dattin don ka hure to daga nan sai ka shafe fuskarka shi ma kamar yadda yake daga matsalar goshin nan zuwa nan daga kunne zuwa kunne saboda haka ka shafe duk da ko wasu malaman da suka tafi akan cewar ba sai an kai ga makular haka ba amma dai ɗaukan wannan shi ne daidai to sannan sai wa masahul ya daine sai ci sannan kuma ka shafi hannayenka amma iya nan da nan shi ne abin da shi malam ya kawo idan muka zo sharhi za mu ji ƙarin bayani wa darbatul ardul ula da wannan dukan ƙasa na farko da mutum zai yi wannan fab guda ɗaya na farko. to shi ma shi ne wadarbatul ardul ula dukan ƙasa na farko farilla ne walfauru da gaggautawa kar ka zauna kana lukuni yanzu ka da ke ƙasar ka zauna kana wani abu ka shafi fuskarka kuma ka zauna kana hira ko kuma wayarka tana kusa da kai tana cati. saboda haka sai kaga ya ɗauko sai ya gama sannan kuma ya yi hannun kun ga ai ba daidai ba to sai aka ce a ka gaggauta a yi a gama wa dukhulul wakati, sannan da shigan lokaci yanzu idan ba a kira sallah ba ba za ka yi kamar alwala za ka iya yin ta kafin a kira sallah wata ma kun ga za ka iya yin yanzu misali kai sallar azahar da alwala kuma ka rike alwalar har la'asar ta yi kuma kai sallah wani magarba zai yi sallar magarba da alwalarsa kuma kun ga kai isha'i da ita to amma banda taimama ita ma ba za a yi mata wannan ba an gane ita taimama idan aka tashi sai lokacin ya shiga sannan idan ka yi magarba da ita to in isha'i ta zo baka samu ruwan ba ko ɗayan cikin laruran da suka janyo cewar za ka yi taimama to sai ka sake sabuwa sai an canja ta to tana da bambanci ga da alwala to sai lokacin ya shiga shi yasa ya ce wa hulul wakati, sannan da shigar lokaci wata saluhu bi salati sannan dai daga cikin farillan nan sadar da wannan taimama da sallar da kayi yanzu an riga an yi kira sallah wataƙila limamin nan minti goma yake bayarwa sai ta da sallah dama ka riga ka sani unguwar ku ce masallacin ku ne to yanzu kaga sai ka bari kawai kaga saurin minti biyu za ta da sallah na to sai ka yi taimamarka domin minti biyun nan da yinta in dai kana kusa da wurin daga yi kawai fada masallaci za ka yi ka kuma ta da sallah za a yi to ka sadar da ita da wannan sallah da idan ma kai kaɗai ta kama to ka kana yi saboda kawai ka sadar da ita da wannan sallar amma ba za ka yi ta ka zauna ka yi ta ka ce kana jira ka yi ta ka ce a'a sai can an jima kuma za ka yi sallar to wannan ya saba da ka'ida to a gaba dai kafin mu zo ga sharhi sai mala ya ce wasu sa'idu ce kun ga wannan bigiran da ake magana wuri da ake magana wurin nan mai tsarki huwa turabu shine wato turbaya wattube da da tubali tubali shine ana nufin ina irin bulan nan na ƙasa za ana taimama da shi ko irin curarriyar ƙasan nan yanzu da can ɗan yace yanzu kuma ta bushe tana nan ita ma ana iya dankarta kawai shi kenan sai a yi taimama da ita ta <laughs> addini kenan ga sauƙi ga daɗi ga rangwame ga ahuwa yi eh, an gani ba ka da wata takura ba ka da wani tashin hankali to wannan shine ne ubangijin kenan ya halice mu ya sauƙaƙa mana kuma kullum ina faɗa mana ita fa ibadan nan da muke yi alfarman mu ce dokokin shari'an nan da muke ta gani alfarma ce a gare mu don mu ji daɗin rayuwar mu hutar da kawunanmu mu ci riba a cikin yanayin gudanar da rayuwar. shi yasa duk lokacin da ka yi ibada sai ka ji wani irin kwanciyar hankali natsuwa farin ciki jin daɗi bacci mai daɗi duka saboda yadda kake gudanar da al'amuranka na sha'anin dokokin da aka ɗora maka amma da kayi kwatali da su ka zama to mai saban Allah yin abin da kake so ko ka zama azzalimi macuci ga al'umma kowa cutarsa kake yi baka zauna da makotanka lafiya ba baka zauna da matarka lafiya ba baki zauna da mijinki lafiya ba baka zauna da waɗanda suke aiki karkashin ka lafiya ba saboda haka kana jagoranci baka zauna da al'ummar da kake jagoranta lafiya ba a'a to maganar kai bacci mai daɗi bata taso ba maganar ka samu kwanciyar hankali babu magana ba za ka dinga firgita ba ta taso ba maganar ka rasa ciwon zuciya ko hawan jini a duk ka shirya wannan sai ka samu matsala sai ka samu matsala to shi yasa ake cewa abu doka a zauna lafiya ayyan da Allah yake so ayyan da ya turo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana mai rayuwa to sai mu samu kwanciyar hankali sai mu samu jin daɗi idan mutuwa ce kuma ta zo mana sai ga mutuwar kuma ta zama to hutu a wurinka saboda mai ka Allah ba barzakhu za mutum zai shiga ba kabari fa ake tona abin da mutane to amma saboda ka tafi kayan rayuwa da daɗin rayuwa rayuwa irin yadda ake bukata ɗin sai kaga munkar da nakiru suna karɓar ka cikin alfarma shi kansa wanda zai zo ya ɗauki ran saboda haka ga sallama ga mutuntawa ga tausayawa wajen cire maka rai duk da yadda fitar ran nan yake da ɗaci yake da gigita amma tare da haka sai ka ga to kai ka samu afuwa to kuma ga kuma kwanciyar da za a je a cikin kabarin nan saboda haka duk waɗannan abubuwa na duhu kuncin kabari tsukewa ko matsewa duk da irin mace zai kunami da wasu abubuwan ma da mutum bai tsammani ba ga tsananin zafi ga wuta ga cin duka da bakin karfe na su waɗannan mala'iku da za su zo tambaya duka wannan sai ga kai Allah ya maka baiwa da kansu suke cewa kwanta kai baccin ka kwanta kai kan alhamdulillah ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali a faɗaɗa maka kabarin a ka maka kabarin dama wannan gabbai naka na alwala to kaga za su yi maka aiki da ba mutum ba alwala ba to ba zai samu wannan ba to shi yasa akwai alkhairi mai yawan gaske ga wannan sha'anin wannan addini namu kullum na faɗa mana musulmi ya gode Allah saboda mutum ya yi sa'a gashi kuma dama tun tushe tun asali dama kowa yana zuwa a matsayin mai musulmi kullum mauludin yuladu alal fitra duk wani ɗa da ake haihuwarsa ana haihuwarsa ne akan wannan tafarkin na musulunci sai dai bayan kuma idan ya girma to daga nan ne imma iyayensa abawahu yuhawwilanihi aw nasranihi aw majsani sai dai iyayensa su mai da shi ba majusai ko ba nasare ko kuma dai imma dai me za su mai da shi su mayar da shi daga nan kun ga sun lalata masa asalin rayuwarsa an fahimta yawwa to don haka alhamdulillah muna ƙara gode wa Allah da Allah ya mu musulmi muke ta rayuwar da kun ga annabi sallallahu alaihi ya ce mana la darar wa la babu cuta babu cutarwa shi yasa ba za ka kwari wani ba in ma ka kware shi in ma ka ga ka ci bilis in ka ka miƙe kana yanda kake so to ka jira akwai ranar ƙin musamman a yanzu a dalilin wannan cashless policy din da aka shigo da shi na maganar eh, kuɗi duk sun koma hannun bankuna saboda haka sai dai ka je ka zara ko ku yi ciniki a tura maka ta waya to yanzu kun ga kasuwar 'yan damfara kuma ta fara ci tana daɗa ƙaruwa kullum sai a samu mutane suna ta tura mutane fake abin nan alert kawai ku yi ciniki da mutum ya tura maka kuɗi ka ta yi ƙara ka duba ka gani zahiri gashi ya shigo ashe bai shiga bankin ba sun kware da wannan saboda haka sun zo suna ta damfarar mutane ai yi rayuwa irin wannan duk irin matsanani da masifa da aka shiga ai kun ga nasihar mu ta mako mun yi bayanin nan yadda za mu saba da wannan sabuwar rayuwar da aka zo aka kawo shi musulmi baya razana ko ya firgita yanzu an zo an kawo wani tsari to shikenan bi tsarin wannan rayuwar da yadda za ka rayu kawai amma ba haka ba shikenan sai ka ja kanka hawan jini ka janyo kanka ciwon zuciya daga nan kuma sai asara sai ta faɗo maka amma duk gwagwarmayar da ake yi shi yasa na gaya mana na ce duk wanda bai iya harkar waya ba maza ya je ɗansa ya koya masa ko a cikin unguwarsu wanda ya iya ko matarka ce ta iya ko ke mijinki ne ya iya kowa a koya masa kuma kowa ya je ya buɗe akawun nan a banki sabuwar rayuwa ta zo to sai mu koye ta kun ga ai da corona ta zo a ah, ya muka yi wannan kullum da aka yi mana ba koyan zama muka yi ba sai muka koya ko muka koyi yadda za a daure muka yi tanadi na abin da za mu iya tanadi a haka wasu ai san kakkare amma wannan bai sa son koma sun ke kafarsu ba sai suka canja salon yadda kuma za su ci nasarar rayuwa to haka mu ma a yanzu wannan abin da aka zo aka kawo saboda haka shikenan mu yi kokari mu saba da shi yan uwanmu mutanen karkara duka muna kiran ku ku yi ƙoƙari ku ga cewar kun shigo tsarin Inda abu ne hukuma ce baka da yanda za ka yi kai ba za ka canza tsarin ba kai kuma ba za ka to yanda ake so din to ya haƙuri to sai kuma mu ci gaba da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abin da dai har yitse mana makaransa yanda za mu yi ya wuce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah yana nan tare da mu'mini yana nan tare da mutanen arziki yana nan tare da musulmai da haka sai ka ga duk abin da za a yi cikin yardar Allah a yi a gama to nasara ce Ayi, a gama kai baka faɗi ba yanzu nan duk waɗanda suka firgita suna ganin asara ta zo ko an daina samu ko kaza na waya karye a'a lokacin da wani yake kuka sannan wani yake dariya haka rayuwar take yanzu wani yanzu zai arziki amma ba ta waccan barauniyar hanya ta damfarar mutane ba wannan ba arziki ba ne wannan azalimi ne ya tara dukiya da haram da waɗanda suke zuwa su zo za su yi maka canji saboda haka suna maka maka kuɗi wanda yake raba ce to kuma ya mutum zai zo rayu da raba. ban gani in mutum ma ya arziki da irin wannan to kawai ya cutar da kansa Allah ya sauwake domin duke ba za ta yi albarka ba to shine ah, wasa'idun huwa yace turab wa tub yace wannan bigire shine ake nufi turbaya wa tub da kuma wannan ah, abin nan ah, tubali shine kamar yadda na ba mu misali da wancan bulan ƙasa wal hajar wa thalju da kuma dutse da kuma kankara duk wannan ana yin alwala da su insha Allah cikin sharhi za mu je. Ah, sannan ya ce wal khalqadu sai kuma abin da ake kira abin nan khadqad wato abin da ya shafi ah, abin nan waje mai danshi waje mai danshi ana kiransa wai luba-luba to irin wannan wurin shi ma za a iya yin wannan taimamar da shi duk wannan ya riga ya halatta babu komai babu wani haufi ko kuma wata illa dangane da waɗannan to idan muka ƙididdige za mu ga kamar yadda mali ya faɗa idan taimami adadu ha samaniya adadin farillan taimama guda takwas ne ku riƙe kada wata rana a zo da tsarin aikin haji idan za a tafi sai an maka tambaya akan taimama ce kai lan taimama nawa ne ya ce ban sani ba ba matashi zero yawwa to guda takwas ne to shi yasa ya ce min har daga ciki niyya akwai wannan niyya to niyyan nan kuwa ya riga ya ba mu misali tun a lokacin da mala ya koyar da mu alwala a waccan niyyar an gaya mana ba furta ake ba ba za ka faɗa da baki ba za ka faɗa wani yana ji ba ba za ka a'a ba sauti ake fitarwa ba maganar niyya shine muhalluha alqalb bigiranta zuciya kuma ka kudurta ɗan shine daidai me za ka kudurta yanzu za ka kudurta ka rasa ruwa za ka yi taimamar da za ka yi sallah da ita kun ga a matsayin canji daga waccan alwala na rashin ruwa da baka samu ba innamal a'malu kuwa binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kowane aiki ana son a samu niyya a ciki wannan hadisin manzo Allah ne kuma abin da ka niyyata ai shi za ka samu abin da ka niyyata shi za ka samu to wannan shi ne abu na farko da ya kamata lalle a lura da shi cewar a tabbatar da an kudurta niyya wannan ya zama to sharɗin lazim ne sharɗi ne na dole ya zama na cewar lalle sai an samu niyya domin la yasihhu tayammumu illa biha wannan taimama ba za ta inganta ba sai da wannan niyya da sai da niyya to sannan kuma da mala ya ce wa sa'idu tahir ya ce a samu bigire wanda yake mai tsarki ba ko ina ba kenan mai tsarki da annan min fara'ida tayammumi mala yana nufin cewa yana daga farillan taimama alqasdu ila ila Sa'idu tahir mutum ya nufi inda yake mai tsarki ne inda yake wuri mai kyau to nan zai tafi saboda haka sai ya je sai ya yi wannan eh, abin nan eh, ɗansa to kun ga dole mutum ya kiyayi wurin da yake da najasa kenan fa innahu la yatimmu alaihi wannan ba wannan la yatimmu alaihi ba yatimmu A kun wurin da yake da najasa kama annal ma'un najasu la yatawaddu bihi kamar yadda idan ruwa ya samu najasa ai an yi bayani akan ruwa din na baya idan ruwa ya samu najasa to ko kusa ko alama kun ga ba za a yi alwala da shi ba to haka in ma yi mamace ita ma to ba za ka yi amfani da wannan ruwan wannan wannan kasar mai najasa saboda kai ma kuma dan gudun kada ka cutu dan da addinin mu duk ya tsare mu daga waɗannan abubuwan nan wanda za ka kawo kanka cuta kuna kallo fa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo gida asuwaki wanke hannu wannan shi yake fari yi asuwa ke wanke hannayensa tsafta ku duba alwalar ita kanta sau biyar ɗin nan za ka zo ka alwala kun ga duka wanwankewa ne wanwankewa wanwanke a kurkure a shakaru, a fyace hanci haba tsafta dole ta cikin tsafta in ya tashi da daddare ko da asubahi zai alwala to da ya tashin nan abin da yake fara kun ga kafin ya dilme hannunsa a cikin ƙuryar sai ya karkatar da ruwan nan ya kamfata ya wanke hannayen nan duk wanda me yake nuna mana tsafta to kun ga ko ai ba za a barka ka tafi yanzu ka je ka tabo kasa, wadda take da najasa kuma ka shaƙe ta shi yasa ai ko yanayi na gurɓatar yanayi ba a so idan wuri a gurɓace yake gashi nan ko muna ta fama shi yasa cututtuka gashi nan sun mana yawa za ga ga hayaƙi na tashi hayaƙin na salansar babur na janareto ko na murhu na masu kosai masu shayi masu waye duk sun tashi kuma an ka zaka wuce dole ka shaka wani injin sa yana sha tutututututu idan ya zo ya wuce sai ga duk gaba ya cika titi ba yanda ka iya haka zaka shaka to wannan shakar ku babu daɗi ga su maganin sauro din nan da sauransu duka za ka yi rayuwa ba yanda ka iya a hankali wata rana muka ci gaba ko kuma wanda yake da dama kun ga shikenan sai ya fada cikin gidan sauro to sai ga ya zauna lafiya sauran ba zai cije mutum ba to insha Allah ta'ala yana ga saboda yanayi na lokaci za mu dakata akan wannan wasa'ida tahir din to insha Allah idan muka zo sai mu karasa sharhin wannan bayanin dangane da abin da ya shafi farillan nan na taimama Allah ya ƙara rayuwar mu albarka Allah ya ba mu shugabanni na gari masu mutunci masu tausayi masu adalci Allah muna roƙonka ya ubangiji Allah ka faranta mana kunci da damuwa da duk al'umma ke ciki to Allah ba mu da wanda zai warware mana in ba kai ba Allah ka warware mana ya ubangiji muna kai kukan mu zuwa gare ka ya ubangiji ka taimaka mana Allah kai mu ranar zaben nan lami lafiya kuma Allah ka sa a cikin kwanciyar hankali Allah duk waɗanda suke nufin wannan ƙasa tamu da wargajewa ko shiga damuwa ko wata harka ta zanga-zanga to Allah ka yi mana maganin su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yi mana albarka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh